السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a 24 ga watan juma'a ula hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1437 daidai da uku ga watan maci shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na arba'in da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin Hikmatun minat tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussain radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad alhamis allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu malam yana bayyana mana 'yan takaitattun bayanai musamman akan khalifancin sayyidina umar dan khattab a inda muka buɗe wani faifai mai sosa zuciya shine kisan da abu lu'lu'a al-majusi yi ma khalifa umar dan khattab allah ya kara mashi yarda wannan bannan da abu lu'lu'a yayi wa musulunci har annabi sai da ya ba da labarin faruwanta domin ya gaya ma huzaifa cewa wannan fitina tana nan tafi kuma idan wannan fitina ta zo to babu kofa ko kyauran da zai tare ta an samu matsala kenan madadin waɗanda ke ganin cewa su musulmi ne si alhinin faruwan wannan abu wai kuma wanda suke awon musuluncin su ne wanda kuma suke murnan faruwan wannan abu shi ne muka ji 'yan shi'a habbikin murna suke suna shirya hawan idi na musamman domin bayyana farin cikinsu da murnansu da jin daɗinsu da wannan abin da wancan ba majuse ya yi yanzu da allah kaddara a ce ba majusan can kawai ya kashe wani gama garin musulmi ne kawai musulmi kawai wanda yake yawo a cikin gari don allah ya kamata musulmi ya farin cikin wannan abu ba wai ga magarin musulmi ba wannan musulmin fa khalifa ne na manzan Allah aminin manzan Allah sirikin manzan Allah daga cikin musulmin farko daga nan ne za a gane cewa shi'a bala'i ce shi'a sharri ce a cikin al'umma farin ciki suke suna murna kun ji har Hubari suka yi na musamman saboda a rika zuwa ziyara wai kabarin abu lu'ulu'a ana neman allah maɗaukin sarki biya bukata allah ba zai biya bukata a nan ba sai dai in shi abu lu'ulu'a yana da abin biyan bukata sai biya musu kallerin waɗannan abubuwa jama'a wannan abin ba shi ne aka zo mu al'umma da shi wai da sunan addini wannan abin wai yanzu ana son da ni da kai da ke da dukkan manan wai mu taru muna murnan kashe sayyidina umar kuma haka da sunan addini ba na tsamana cikin kuna ko wanda zai wannan ko akwai wai in ba kai wannan batu ba kai addini ba shi wannan addini na shi'a addinin zagin abokan annabi ne addini ne na cin mutuncin matan annabi addini ne na la'antan alkur'ani mai girma shi haka addinin shi a mun ji dai a nan har zarge suke da bakinsu wai don mai sai da na umar zai ware kuɗi mai yawa ya rika ba matan manzan Allah yanzu ba matan manzan Allah kuɗi mai yawa laifi ne tsakani da Allah in waɗannan mutane annabi na da kima a su. ya kamata su kalli abin arzikin da ake wa matan shi har ya zama abin suka eh jama'a tsakani da Allah waɗannan mutane Allah maɗaukin sarki ya jarrabci al'umma da su ne domin ya jarraba imanin gaskiya. duk abin da annabi ya gina so suke sai sun rusa shi ko menene ne yanzu annabi ya gare ya kare rayuwar shi kaf yana ganin mutuncin waɗannan sahabban su kuma a duniya ba waɗanda ba su ganin mutunci sewa sai su ni na kasa gane wannan addinin ma Allah ji kan albani ya ba da labari ya ce a masallacin annabi a madina wani dan shi'a dan boko ne dan shi'a tattaunawa ta hada shi da shekun albani cikin tattaunawan sai ma albani ya ce abin da ya kamata ni da kai mu ɗauki sahabban nan mu aje su gefe mu tattauna wani abin da ya shafe ni ni da kai a cikin addinin musulunci sai dan shi ya ce ina zai yiwu ai ba zai yiwu a ce wai yanzu za a yi musulunci ba tattauna cin mutuncin sahabbai ba gina a cin wannan addini na shi'a ba komi sai zagin sahabbai to sai malam sai ce to ai ba matsala me zai hana ba za mu koma mu canza tarihin ba sai ce kaman yaya sai ce mu ce ba a yi ba ba dai su abubakar da umar da sa'asha da hafsa da sauransu ne matsala ba kawai ma mu ce ba a ma taɓa yinsa a duniya ba ba masu kawai mu zauna lafiya hmm? sai ce bai gane ba sai ce to misali kamar kai ne a ce yanzu ka taso sai ka gane cewa mahaifiyarka ta yi maka wani ha'inci sanda take budurwa ashe lokacin da take budurwa manema biyu take da shi da mahaifinka da wani sanata kai kuma mahaifinka gyatta ne matsalan 'yan mata a wani lokaci sai ga ta makale wancan gyattan ya fi mata sama dawa sanata yanzu an haife ka ka girma ubanka gyatta ne kuna cikin talauci da damuwa yanzu waye maka wannan laifin <laughs> za ka yi zagin uwarka ya ce in ba za ta zago ba sai ka koma sai ka canza tarihin ma'ana ka koma zamanin ƙuruciyar uwarka ka warware auren ubanka da ita sai ka ɗaura auren uwarka da sanata don ka waye gari yau ka zama ɗanwa shi sai shuru sai faɗi wasu kalmomi a kan malam albani ne yabo na jinjina ya ce kai amma kai hazikin mutum ne idan ahalus suna suka sami irin ka mutum biyar to su rusa shi'a saboda duk abin da suka ɗauko don ya nemi ya ƙara ja sai malici to misali sai ci abu haka kaga mafi sauki indi ba zai yi mu aje su mu mu ci gaba da harkokin mu ba can sun yi zamanin su tilka ummatun kar mu ko mu dasa namu yanzu in mun ce ba zai wumi namu ba sai da nasu to za mu bata mu kanmu lokaci ne ga abin da ba za mu iya gyara shi ba in ko ba haka ba mu masa tarihin sai ce ai ba ta da za a yi an masa cewa ba a taɓa yin abubakar da umar ba ce saboda ne ce saboda ƙur'ani ya su imana sai ka isa ka cire ya su ne cikin ƙorani ne ka isa shi'a ko ba a taɓa musiba irinta ba ko jawa ba su kai bala'in shi'a ba duk wani taƙadari shi sa ina tausaya ma al'umman da ba sa halattan karatukan da muke na kitabu shari'a za ka zo ka malam madakal ya kawo cewa duk inda shi'a suka zo to sai khawarij sun zo ba ku san waye khawarij ba boko haram duk inda shi'a suka zo sai sun zo kuma in shi'a na nan bala'in aƙidu zuwa suke don suke marabto su suke gayyato su an gano wannan su ne don suke share ma duk wani bala'i kofan faduwa cikin al'umma sai dai Allah ya kiyaye mala ibnu taymiya ai ya dauko bayani tunda dai sun tsokano ko to to shine sai ya dauko kullumar abun ya faɗi irin kyautata wanda sayyidina Umar ya rika yi wa dangin annabi an gani har inda yace ce faƙadimal abbasu wa aliyan ana nan sai abbas sai ya zo wa aliyun da sayyidina ali wal hasanu wal da alhassan da husain waɗannan suna da alaƙa da annabi ko ba su da shi shi dai abbas mahaifin shi ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifin annabi da abbas kaga ƙurewan dangantaka kenan a dangantaka irin namu sai mu ce annabi ɗan shi ne shi kuma aliyu ‘ya'yan maza zar suke da annabi an gani domin da mahaifin annabi da mahaifin ali kowasu uban ubansu da hassan da Hussaini ko wannan da ‘ya'yan annabi ne saboda fatima da ta haife su kaga wannan da jikin annabi ne sosai to ga sun taho kuma ina suka tafi eh gidan gwamnati mun gano wannan da kyau ko فقدم العباس walaliyan walhasana walhusaina in ya zama faƙaddama to dole za a zama su ne maf'ulin bihi ma'ana sayyidina umar ya gabatar da abbas da ali da alhassan da alhussein wa da lahum aksar mimma farada li nazara'ihim sai ɗibi kaso mai yawa kun gani sai ya ba su waɗannan alhassan da Hussaini da abbas da ali irin albashin da wanda suke set ɗaya bai ba su ba mana idan ana ba sau'insu darhami hamsin ne to su ɗari ya rika ba su min sa'ir qaba'il haka ya fifita su a akan sa'o'insu na sauran ƙabiloli wa faddala usama bunu zaidin alabnihi abdullahi haka na umar ya fifita usama ɗan zai. mun san usama ku? eh mun san zai ɗan harisa da sayyidina umar ya zo sai fifita usama dan zai dan harisa akan dan shi abdullahi dan umar fil ata'i wajen nashi alawi din fagadiba ba ibnu husayn abdullahi ɗan umar sai fushi kusan sau da dama irin wannan akwai damuwa ya za a sa aboki abokina ya zo ni an ban naira 500 shi an ba naira dubu kuma aikin maɗaya sai fushi Wakala. abdullahi ya ce ma umar a'a tufaddila aliyya usama kake fifita usama a kaina kala sai umar ya ce fa hukana kana habbu ila rasulillahi minka shi usama annabi ya fi son shi sama da kai wa kana abuhu mahaifin shi zai dan harisa a habbu ila rasulullahi min abika annabi ya fi son mahaifin shi sama da ubanka mun gano wannan da kyau ku korewa ke yancin da annabi yana son waɗannan haka to shi sa na fifita su a kanka babban magana kenan duk waɗannan ayyukan alheri na sayyidina umar tsakanin da allah duk an binne su ba za a faɗi ba masu yi magana suke cewa Allah ka kare ni ka tsare ni min khalilin makiri daga makirin abokin zama ainahu tarani Idanin shi tana nan ta tsara min ido kyar tana bi na dungu da saƙo in ra'a khairan inda zai ke cibir ya hango wani alherin da ni na yi da fana ha ƙoƙari yake ya danne kar kowa ya ji labari ballantana a yaba a yi addu'a in sha tafi wa in ra'a sharran in ko ya hango sharri ha ya rika yadawa kenan wannan shine khalilul makir makirin abokin zama an gane yanzu duk alherin sahabbai ba za su faɗi ba sai me sai abinda kawai su suka kirkira ma a matsayin sharri su ne suka zauna suka yi kwan suka kyankyashi an gani in kuma da za su gano daga baya fa kwambara gwibi ne fa ba za su su faɗi ba mun gano nan E, kwai suka yi sai a gane bar gurbi ne ba za su zo su faɗi bar gurbi ba ne sai dai a shiru kawai ya wuce a bai wuce ba za a je lahira za a ta da tsimin za a tashe shi a lahira Allah ya kyauta wannan bayani ya zo cikin littafin al'isaba isaba farko shafi na 45 da littafin al juz'in farko shafi na 145 da kuma tabaqat na ibn sa'ad mujalladi na hudu shafi na 70 duk waɗannan alheran umar kunji duk wannan shi ba za su faɗi ba in an fifita matan annabi amma kuma an fifita al'ai an fifita hasan da usaini ai an gani cin kudin gwamnati laifi ne in su aisha da hafsa sun ci alimasu ya ci ai kun gane wannan da kyau ko Allah shi kyauta mala ya ce wa hazan lazi zakarnahu min taqdimihi bani hashim Kunga waɗannan abubuwan da muka ambata na sayyidina umar da yake gabatar da banu hashim wa tafdilihi lahum da irin yadda yake fifita su amrun mashhurun inda jami'il ulama bisiyar ah, ai wannan abu ne sananne dukkanin malaman tarihi sun sani gani kar ma ka ce wai sai littafi kaza don littafin sira akwai a ciki kawai in ka gani kawai ka jawo ka bincika za ka gani ka bi tarihin umar ka bi tarihin waɗannan bai baiti kaf sai ka ga irin yadda sayyidina umar yake bin sai yake kyautata musu ba wanda ba kyautata ma kuma yanzu wannan ya nuna maka irin ƙaunan da su sahabbai suke ma dangin annabi ne ko ko ƙiyayya ba ƙauna ba ne na maɗaukin sarki shiryar da mala ya ce lam ya talafi hisnani famanta kona hadil mura'atuhu li aqrabi li aqaribi ar-rasul wa itratihi mala ya ce lam ya talafi hisnan ba mutum biyu cikin malaman sira waɗanda suke saɓani akan kyautata wanda umar yake madangin annabi famanta kona hazihi mura'atuhu mala ya ce to wanda ya zama wannan shine irin kulawa da yake ma dangin annabi liakaribin rasul ga dangin annabi wa ita ratihi da jikokin shi A ayazlimu aqrabun nasu ilaihi don Allah hankali zai bada cewa wacce tafi kusa da annabi kuma yana zalintanta misali a ce mutum ne ya je ƙauyenku yana kyautata ma kakanninku can nesa da 'yan garinku a nan kuma wai yana cutar da 'ya'yanka anya hankali zai dada wannan hankali ba zai yadda ba a ce ya taimaka mu dangin annabi na nesa da annabi ya nuna yana son su kuma ga 'yar annabi kuma a ce yana cutar da ita ta ce wannan ba zai yiwu ba wa sayyida nisa a halal janna shugaban matan aljanna wa hiya musabatun bihi fi yasirin minal mal wa huwa yuti auladaha adhafu dhalika almal a ce wai ya cuce ta wai akan kudi dan dan gonan fada din nan da muka ce zai magana kanta kudi ne nawa eh, nawa take za ku zo za ku ji har girman ta mita nawa ne duka gonan duka gonan mita nawa ne kudin da ake ba waɗannan dangin annabi da 'ya'yanta ya ninka kudin gonan so ɗari a cewa ya cuce ta yan silalla kuma nan yana ba danginta kuɗi mai yawa wa manhu man huwa ab'adu da bai sallallahu alaihi wa salama sallama kuma gashi ana ba wanda ma yake da nisan nasaba da annabi kuɗi mai yawa daga ciki wa wuɗe aliyan har aliyu ma ya riga karba inda aliyu ya san da matsala tsakanin umar da fatima kuna tsammanin um zai je ya karba in ku aliyu ya karɓa to me shi'a suke son su faɗi don gani da aliyu eh a ah, ku bari su faɗa mu ba za mu ci aliyu ci amanan fatima ba sai dai su ku bar su su faɗa kun gani a ah, ku bar su kar wanda ya faɗa ku bar su faɗi su su faɗa me suke son su ce Aliyu ya faɗa ku yayi kina idan fatima ne ya ƙi bi bayan idan ta yi bi ko ko me har ma yake lallaɓawa cikin gwamnati ana ɗiba mai kaso shi'a musiba ce Allah ya kiyaye wannan bayani ya zo cikin littafin al-minhaj sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'atul qadariyya juz'i na shida shafi na 31 har zuwa shafi na 33 Allah ya taimake mu to wannan a takeice kenan kunjin matsayin yan shi'a akan Abu Lu'lu'atul Majusi da ya kashe Umar nan mala ya shigo mana da wannan bayani ne don mu gane illan shi a shi a cikin wannan littafin ko na hikmatun mina tarihi sai fa mun yi haƙuri amma muka yi haƙuri ko za mu fahimci alkur'ani da suna duka kun sa da ya sa na faɗa ka saboda ai alkur'ani ana tafiya sai allah ya ci ya ci birki kawai sai fara ba da labarin wani abu da ya fara a sama wa ya zikala rabu lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ai labari ai labari ana cikin tafiya sai Allah ya ci birki sai ba da labarin wata saniya da banu isra'ila suke ta san a gaya masu yadda za su yanka ta udu'ulana rabbaka ya na mahiya kun gane innal bakara ta sha baha alaina ana cikin tafiya sai labarin yusuf sai labarin musa sai labarin isa sai labarin kun gano wannan a wannan abubuwan da ake bayarwa ne hakika yake fitowa kun gaci wannan tarihin da muke karanta abubuwan da za su bayyana Allah kaɗai san yawan shi amma fa in mun tafi da shi a bisa yadda muka ɗauko bayanan amma in muna sauri ne mu saukan marasa akan kwalba muka sauko ko akan kaya muka sauko ko ko mun faɗo ne mun wuce rijiya ko ko mun faɗo cikin murhu ne da garwashi a ciki to shi kenan. an ɗauke ka an fara baka ilimi baka koshi ba ka naɗa kanka malami kaga ko dai cikin kwalabe ko cikin ƙayoyi ko ka faɗa rijiya cikin macizai ko kuma ka faɗa cikin garwashin wuta dole ɗaya haka za ka faɗa don sai ka hallaka kanka kuma sai ka hallaka jama'a in aka baka complete package ɗin to kana nan sai ka zo sai ka tara naka ɗaliban wata rana sai ka ce su je su ɗauko ko ko al'isaba ko ɗaya daga cikin waɗannan littafan sai ke masu bayanan da kuma sai a ji ba taɓa jin irin shi ba abin da ke damun ɗalibai shine to malam yanzu kun zo kun kantar da hikima ni ran da na zama malami to wani littafi ne kuma zan karantar kaji shashasha ko ka sa masu hikima mana kuma waɗannan dole kai sai waɗannan sun zama ɗalibanka eh in matanka ta yi ciki ta haihu malami take haihuwa ko jahili kai yake jira yi ko ko kai dole sai yanzu kai malanta dole jama kuna fahimtar irin wannan shirman na mutane ko kuma kowa so yake wai shi zai malanta ne inda aka samu wani shahararriya bayyana <laughs> ai a fage ko gwarzo ɗaya ake yi ko ba za a ƙara maimaita shi ba na sha faɗa tun da aka yi ɗan fodiyo don allah ka ƙara jin wani gwarzo irin ɗan fodiyo wala ba za a ƙara yi ba tun da aka yi jarumi a abubakar gumi don allah ka ƙara jin wani jarumi irin abubakar gumi an gama tun da aka yi jarumi irin jafar da albani kana tsamanin za a ƙara yi eh <laughs> mutane ba a suke billahi da zai ba za a ƙara yi ba sai dai kawai kowa da ya zo ɗanyi nashi ya wuce Allah ya sa albarka amma ka maimaita irin waɗannan ta hmm. shekara na albani a kan kujerar nan wannan da wannan teburin ya faɗi cewa ga abin da 'yan shi'a suke a garin nan nan ya zo da jaridin ya karanta aka yi ɗaukan mataki din najeriya ba malamin da ya abin da ya gaya ma gwamnati gaskiya a lokacin cin gata littafin nan na hikima ne ba amma wai bayan shekaru nawa wai sai gashi a lokacin da aka gano gaskiyan shi to malami irin wannan mai hangen nesa da bincike irin wannan sai ka je ka samu kawai wani tukari wanda kawai jira yake kawai ya ji 'yan jarida sun faɗi a cikin jakan magori ko an faɗi a duniya tumbin giwa ko ya saurari siyasa da rigen 'yanci ko ya ji an ce kace an ji ba kawai sai zai kama gaya mutane shi bai san abin da ake ce ma smart line ba ƙarya wanda 'yan jarida suke shiryo ta don su hautsana abu sai ka gane me ake yi mashirmanci sai ka zo kana faɗin suka ji ka zai satin tsirin dariya ɗan boko ba ƙarar matsiyaci ba ne shi ya san abin da yake yi Ka kuma ɗan arabiya sha sha sha duk abin da ka ji an faɗa a rediyo sai ka ɗauka annabi muhammadu aka saukar ma yanzu ɗazu muna tafiya don ɗan uwa nake gaya mai na ce ai tsarawa aka yi shiryayyen abu ne da pdp ta ɗauki sas ta ba shi shugaban jam'iyyar pdp a yi ai tsararren abu ne wani ce kamar ya ce kai ba kauce malam ai yanzu ya ka ɗauki wani kilin mutum aka ba to pdp za ta shuru yanzu ba apc ta sa ta yi shuru ba eh to ai ana ɗaukan wani wanda bai da matsala aka bashi za ta ƙara ƙasa ne to sai aka ɗauko wanda jama'a dama suna da surutu a kan shi sai aka bashi kaga yanzu mai zai faru duk inda ka je dandali za a riga tattauna me matsalolin pdp haka za a ta tattaunawa ana nan hatta wancan maganar da aka yi ana ce haɗa shi da boko haram ya ce zai je kotu duk wannan shiryawa aka yi yadda za a ta haina yan jaridu ce ta bayanin rikicin pdp waye-waye wai ba za a bari kumanta da sunan pdp a kunnunku ba kun fahimci wannan har zuwa 19 in suka bari kuka manta to ba za ta farfado ba ba ku fahimci wannan bago? Allah sai an kai ku an baro ku ai haka ake yi ai haka ake yi idan mutum aka manta da shi ba a maganin shi tsab to yana koma kundin tarihi ne in yana son a san shi sai zo ya samu dattijin da kuka fi girmamawa a garin gaba daya tsakiyar kasuwa kwashe shi da mari ku kama shi ku yi mai kafirin duka a kai shi wajen 'yan sanda kwana bakwai a sako shi duk in ya ta cika kaga shegen nan da ya maruwa ne da haka duk labari sai gama ina sai gami garin kun fahimci wannan da kyau ku sai a cikin littafin na akwai ba'adu wasa'il wasu hanyoyi da su waɗannan makiran 'yan shi'a suke bi fi tashwihi tarih wajen gurɓata tarihi haka ake yi don ka da kan gado da wayewa wallah ka fahimtar waɗannan abubuwan da ake baki ɗaya yanzu kaga waɗanda suke cikin apc yanzu an ba su aiki za su yi ta ce kaga yan pdp nan wawaye ne madadin su ba wane da wane ai yanzu an yi nasara akan kuma wannan zaman ga wanda ya kamata ga wanda bai kamata ba ai ba ku dai manta da sunan ba ko to magana ya ƙare dama haka ake so an fahimci wannan da kyau to inda kuna da kan garura duk wani abin da ake a siyasance sai ku manta ku ce mu sai 19 kai tunka ne je ka cigaba da tinkanka kai makeri ne kai kaza kowa ya cigaba da harkokin shi kawai gwamnati ta yi kaza in abin da ta yi bai shafe ka ba ruwanka kun fahimci wannan ba ruwanka yin tsakaninku da Allah barin tambaye ku yanzu ne ke faruwa a jihar Zamfara mun zani tsakanin gwamna da sauran waɗanda suke yin jami'in shi kun zani. shiru za ku ji sai ku ɗauka ma wasu jihohin kamar ba su da gwamnoni amma me yasa a nan kaduna duk inda ka je ana da labari ta zo ni kira na birnin kebi wai na son ba shi ɗan takaitaccen tarihin kwamar shehu sani ya ce tuni ba ma taɓa ganin shi ba kaga duk abin da zan gaya maka a kan shi sunan shi ne to ba zan faɗi ba ku gani ai yanzu shehu sani so yake yi suna inda yana zagin hunkuyi ne ba zai suna ba so da hunkuyi ai sa'an shi ne sai yana sukan wa na sama da shi yanzu ba wai nan jihar Kaduma yanzu din najeriya an san wa an san kwamar shi sani din najeriya an san shi Sau da ya tada kura haka ake yi ko da ku misali a ce in an kusa zaɓe zai je kwanta ya tuba ne amma da ya tada da kura an san shi ko to bari ya maimaita majalisa so ɗaya ko so biyun nan ya karfi sai nemi babban kujeran da za ku yi mamaki kun ji yadda suke yi kawai ku ne talakawa aka mai da kowa waye za a zo a taimako hayaniya iri-iri kwakwalonku ta kasa ɗauka Ya zaba wani can na ji shi a ringin ton ɗin shi saboda an ba shi aiki ya sa za mu umarci askarawanmu su tsagaita makawa su tsagaita wuta shi ne an kira shi kawai wannan maganin take shi an burge. shi na ce to wannan abin da ka sa a wayanka don allah bawan allah yanzu a nawa ake biyanka a turai ba su haka in za ka sa wannan to fa duk wata akwai abin da za a rika baka yasa jama'a yanzu ba ruwanmu da harkar siyasan kowa kun gano wannan so da ba za mu yi kowa talla a zuciyarmu ba kuma ba za mu yi a kunnin jama'an mu ba sai dai abin da yake da alaka da mu mu faɗa wanda bai da alaka da mu ba ruwan mu da shi an fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu to akwai wani matsala da ya faru jama'a lokacin da aka kashe sayyidina Umar Umar yana da ɗa sunan shi Ubaidillahi wasu suka ce a ranar da aka soki umar kun san ba ranar umar ya rasu aka ce shagagar ranar umar eh, ubaidillahi ya ji wani aika-aika wasu suka ce bayan binne sai da na umar da kwana biyu ne amma dukkan ƙadiyyar bar makarantarsu shine zikiro katilin hormuzan hormuzan kusan wasu ku za su kiyaye wannan sunan mun karanta shi ko ya daga cikin sarkin wani gari wanda ya wani ta'asa aka ji a kamo shi ya zo ya musulunta ko a zamanin sai da na abubakar lokacin ana fada da wanda suka yarda an tuna ya musulunta lafiya lo bari mu je mu karanta tarihu dimashk na abilkasim ali bunul hassan bunul hibatullahi bunul asakir ibn asakir a jiz'i na 38 shafi na 63 ya yi littafi mai suna tarihu dimashik saboda kun ga siriyan nan jama'a alherin da ke cikin siriya yana da yawa kaga duk nawawi yan siriya ne su ibn taimiyya yan siriya ne duk malaman musulunci mafi yawancinsu yan siriya ne lokacin da tattar suka shiga siriya ba ƙaramin banna suka yi ba teku fa ba kududdufi ba ba rafi ba teku sai da suka rika zuba littattafan musulunci sai da littattafan suka zama gada sojoji suka rika taka kan suna wucewa wadannan littattafan duka kayaka a tsarinsu sai da suka jika teku wannan mashigin tekun da ake ɗiban mai ake ɗiba daga iran daga syria daga saudiya daga ina ana kaiwa turai sai da ya koma bakin kirin da wadan da malaman musulunci suka rubuta littattafai wallahi sai da suka fitar da gada ana takawa ana wucewa waɗanda littattafan duk an yi asararsu abin da ke damun kafirin yau ko shine har yanzu kasan siriya tana fitar da malamai hamshakai kasan muhammad nasiruddin albani ma ya zauna can duk da wai a lokacin fa 'yan shi'a ne shugabannin kasan amma ba kashe 90 na mutanen kasan a halu ne shi ne irin shirman da mutanenmu suke yi gamu da yawa amma mun ƙi abin da ya kamata abin da ke faruwa a baharan kenan su 'yan shi'an bahrain su ne ke rike da gwamnati na ce gwamnati su ne likitoci su ne kaza su ne kaza su kuma sarakunan baharen su ne ahalu sunna mutanen ahalu sunna baharen su suka fi yawa amma duk wani mutum mai amfani a ƙasan kuma ɗan shi'a ne shi sa lokacin da suka tada bore za su kori shugaban ƙasan ahalu sunna ai dare ɗaya saudiya ta ɗibi tankokin yaƙi ta mamaye ƙasan ta biji-biji su ta hana har yau an ce sun janya masu nan kun gano wannan a lokacin ne muke tattauna da wani ɗan shiya daga iran irin wannan ɗan tattauna yake cewa to gashi ne me yasa amerika ta kai ma saudiya hari ba amma sanda saddam ya mamaye kuwait sai amerika ta yi mai ihu ya satan ƙasa kuma saudiya ma yanzu ta yi satan kasan me yasa abin da aka yi ma ba a yi ma wancan ba ce to kai kuma me ya haɗa ka da sadam ko da ko kashe sadam makiya sadam eh kuma abin da aka yi ma ba da kuwa ka haɗa kai ba to a dai bar wannan kaban ansa sine sai na bashi ansa na ce eh yanzu ka yadda america ita ce yar sandan duniya ya ce eh ne ce to ita ta sa saudiya ta yi sai me koko tana cika aiki ne aiki suke yi na ce kuma da iran suna da boda ɗaya da saudiya da saudiya ta mamaye iran ya fara rantsarci sai kafa tattaunawa na ce dama haka nake so kun fahimci wannan da kyau ku allah za su iya mamaye su tsaf ba abin da ke bakin 'yan iran sai ruba ɗan shi an yi maka wata barazana sai ka ɗauka sai zai ya ɗaukan garinku a kan shi sau da shegen barazanin tsiya shi sa ɗan shi yana yana yana maka boji ko karka yi daka kaɗu yana maka haka ko in ka ɗaga hannu kaka sauke ka kwantar da shi kawai to 'yan shi'an wannan yankin ba za su ƙara wani abu ba sau da ɗan shi'a akwai kurari sai me sai tsoro ba khawarije ko in yi haka ko ba zai sauke ba baya buji me yake yi sai ya buga shi yasa kaga ba khawarije ya ce kai to ko dai ka shirya ku kai kai kai da shi a buga ko kuma billahi la ka canza waje dan sai ya aikata kun gano wannan da kyau ko shi yasa idan ba khawarije yi yunkuro kai yunkuro akai karo ko to kowa zai ja tun gane ba zai kara farmakin ka ba an fahimci wannan amma in har ya gane in ya kawo ba za ka kawo ba ko to ka shiga uku Allah ya raba mu da jinci jama'a za mu zo za mu yi talhisin tarihin dimashku amma ba a cikin wannan karatun ba a wani waje can daban a keɓe amma fa ci gaban karatun ne amma za mu ware tarihin dimashq daban domin za mu ji lokacin da mu'awe ya kafa khalifancin shi a ina ya kafa a dimashqun sham ne to ya kamata mu ji wannan to amma kar ya dakatar da karatun ba sai mu ware wani lokaci za ka ji wani irin tarihin da tun da ka zo duniya baka taba jin tarihi mai daɗi irin shi ba dan ana gaya maka ai mu'awiya sarakin gargajiya ne bi za ka ji irin fotohat wanda mu'awiya za ka sha mamaki ba ka san san da za rika tsine ma shi'a albarka ba Allah har yazidin nan da suke zagi duk za ka zo za ka ci Allah ya ce mu an abdullahi bin Ubaidulahi bin umairin qala lamma du'ina umaru Wasaba Ubaidullahi ubaidillahi bin umar alal hormuzan abdullahi ɗan ubaid bin amr ya ce yayin da aka soki sayyidina umar sai shi ubaidillahi ɗani na cikin sayyidina umar ya kukan kura ya diramma hormuzan faƙatalahu ya kashe hormuzan fakila umar sai aka ce ma sayyidina umar inna ubaidillahi bin umar katalal hormuzan ɗanka ubaidillahi ya kashe hurmuza kala falima katalahu umar ya ce a'a me ya kashe shi kala ya ce innahu katala abi wai da aka tambaye ubaidillah sai ya ce da hannun shi aka kashe mahaifina kala sai ce o kaifa zak ya yi tabbatar da haka kala sai ce ra'aitahu qabla zaka mustakhliyan bi abi lu'lu'a ya ce ai kafin a kashe umar shi ubaidillah yake faɗi ya ga hormozan sun ware suna mitin da abu lu'ulu'a wa huwa a hobe bi a abi sai ya ce ai shi hormozan shi ya umarci abu lu'ulu'a ya je kashe umar faƙala umar sai umar ya ce ma adari ma haza ni wannan maganin da yake faɗi ban fahimta ba unzuru idha ana mit kujera in na mutu fasalo ubaidillahi bayyana ku bincike shi kawo hujja karara alal hurmuzan akan kashe hurmuzan da yayi huwa qatalani cewa hurmuzan ne ya sa a kashe ni fa in kamal bayyina in ya kawo dalili da ya gamsar da hukuma fadami fadamahu dami jinin shi jinina ne ma'ana abin da ya umar ya yadda wa illam umar bayyana in bai kawo dalili ba kawai zargi ne faqidu ubaidillahi min al-hurmuzan abinda ya kamata a yi ma ubaidillahi akan kashe hurmuzan ai mashi shine annatsu bin nafsi saboda hurmuzan musulmi ne falamma waliya usman kila lahu yayin da usman ya hau karaga sai aka ce ala tamdi wasiyyata umar fi ubaidillah usman ba za ka zartar da wasiyan umar akan akan ubaidillahi ba qala sai ce man waliyul hormuzan wane ne waliyi majibinta al'amarin hormuzan qalu anta ya amiral mu'minin suka ce kai ne amiral mu'minin qala sai ce faqad afautu an ubaidillah ibn umar yace na yafe ma ubaidillah ibn umar wutan yeme ya kashe ta zaka zo ka ji yace ko wasu irin mutane ne jiya a kashe uban shi yau mu kashe shi kuna tsammanin kasan da za ta zauna lafiya yace ba zai yiwu ba kun gano wannan da kyau ku shi ne sai yake cewa faƙada a fauta an ubaidillahi bin umar lafzuhu ma sawa wakila innahu inna ma qatalahu ba'da dafin umar wasu suka ce ai shi hurmuzan ubaidillah ya kashe shi ne bayan binne umar wa huwa sahih wannan shine ingantacciyar fatawa na kawo muku wancan ne saboda hatta maganganun da ake faɗa a cikin tarihi wanda ba daidai ba lokaci zan kawo muku shi domin kai ya zamanto daidai ka sani wani ya zo maka da gwalangwasan bayani na wanda ba daidai ba kuma kasa ba shi ansa an gane allah maɗaukin sarki yanzu misali sojoji suna koyin training ba ganin ana hada su ko wani ya ɗaga wani ya buga shi da ƙasa wanda aka buga da ƙasa bai jin zafi ana sawa ya ji wannan zafin ne saboda ne in ta kama nan gaba don an buga shi dama ya taɓa ji zai me zai daure amma kai da ba taɓa kwala ka da kasa ba ana kwala ka da kasa sai kai me sai ka shimfiɗe maƙiyinka sai yanka ka hikin ka zo mashirmanci ba ko gane ba Allah ya sa mu dace a cikin littafin tarihul islam na al'imam shamsuddin abu abdullah muhammad bin ahmad bin usman bin qaymaz az-zahabi a cikin juz'i na shi mujalladi na biyu shafi na 306 da shida, az-zahabi yace sun majalasa usman fi janibil masjid usman lokacin da ya zama khalifa ya zo ya zauna a gefen masallaci wada abi ubaidillahi bin umar bin al-khattab sai yasa kawo mai ubaidillahi dan umar dan khattab wa kana Mahabusan fi dar sa'ad yana can gidan sa'ad dan abi waqqas an tsare mai shi sai sa ɗauko shi a kawo shi wa sa'ad shi sa'ad din nan allazi nadha as-sayf min yadi shi ya anshe takobin da ubaidillah ya aika aika da shi daga hannun shi da an katala jafako a jafniya bayan ya kashe jafniya wa hormuzan wa binti abi lu'ulu'a an gane ita lu'ulu'an ya kashe an fahimta waje ala ya kul ubaidillahi ya rika cewa wallahi la'aktulan na rijalan man sharaka fi dami abi ya ce wallahi duk wanda da hannun shi wajen kashe ubana sai na kashe shi ya arda bil muhajirin wal ansar haka ya rika bin muhajirai da ansarawa da gudu duk in an hango shi takobi sai a watse kawai kama ilaihi sa'ad sai sa'ad dan abi waqas ya miƙe fana za as-sayf min yadihi ya kwace takobin a hannun shi wajazzabahu bi sha'rihi ya kama kan shaka balarabi ka sai dogon gashi in ba wannan karin bayanin ba wani sai ya auna da kanshi mun gano wannan da kyau sai inda ma kaya aikin tara gashin domin saura ka ji daɗin dagon citta kun gano wannan da kyau ko in ba wannan ba to aka kama shi aka kwana shi da ƙasa hatta a daja'ahu wa habisahu ya kwantar da shi je ɗaure shi a gida fakala usman li jama'atin minal muhajirin usman ya ce ma tawagan almuhajirun ashiru alayya fi hadha alladhi fataka fil islam ma fatak ku ba ni shawaran wannan da ya zo mana wannan aika aika da danyen aiki a musulunci me kuke gani ya kamata ni da shi kun diga abin da ya zo mana o'o ali sayyidina ali ya ce ara an taqatulahu ba abin da shawara na za ta baye kawai a kama shi a kashe shi kawai an gani kama shi a kashe shi faƙala abduhun mafi yawancin muhajirun gaba ɗaya suka ce kutila abuhu bil ams a kashe mahaifin shi jiya wa yi kutalu huwal yau yau kuma a kashe shi shi kai wani al'amarin ba za mu fahimce shi ba faƙala amurbin al'as sai Amurdan dan as ya ce ya amiral mu'minin inna allaha qad afaka an yakuna hadha al hadas walaka alal muslimin sultan ka gode ma Allah wannan abin da ya faru ya faru lokacin ba a maka mubaya'a ba kai ne shugaban musulmi ba da Allah bai farar da wannan bala'in a lokacin ka ba inna ma tamma hadha wala sultanu laka wannan abin da ya faru na kashe hurmuzan ya faru lokacin ba a mu a ba ka gode ma Allah da Allah ya maka haka to a matsayinka na shugaba ko ka zo da hikiman da za ka ba ka raba kan al'umma ba don wallahi da ya kashe ubaidillahi da usman bai iya gudanar da mulki ba kuwa kun gano wannan da kyau ku saboda in ba sa aka yi ba duk matasan madina sai sun yi tawaye za mu tattauna wannan an fahimci wannan sau da wannan lokacin sharri ake kun san lokacin da aka kashe sayyidina usman an ce ali ne ya sa a kashe shi kamar karanta da ku cikin alintisar la cikin ah, al'awasin min alƙawasin an ce aliyu ne ya sa a kashe usman don ya zama mai khalifa idan da usman ya ce a kashe ubaidillah cewa za a kun gani shi yasa a kashe umar don ya zama khalifa ɗan shi ya gano shi yasa ya marmari ya kashe shi kun gano wannan da kyau ko makirci ne iri-iri ake shiryawa za ku zo ku ji asalin matsalan da aka ji aka gaya ma ubaidillah ya ɗauki doka a hannun shi Allah shi kyauta to ne sai yake ce mashi kala usman usman ya ce ana waliyuhum to su duka ni ne majibincin al'amarinsu wa kada ja'altu hadiyya wannan al'amarin yanzu na ɗage ta daga kisa ta zama mai diya waje altuha min mali ya ce ni zan biya diyan a dukiya na ƙultu wal hurmuzan huwa maliku tastir ai shi hurmuzan shi sarkin tastir ko mun karanta shi ai وقد تقدم إسلامه من يبياني أبايا مسلمتا قتله عبيد الله بن عمر لما أصيب عمر عبيد الله بن عمر نيجي كشش لوكا داك جمع عمر روني فجاء عمار بن ياسر فدخل على عمر فقال عمار بن ياسر يزوج عمر يتشي حدث اليوم حدث في الإسلام عمار يتشي ما عمر ونو بلائي يا فارج كم مسلمش kun ga wancan magana da malai ce ba ita ce ingantacciya ba duk inda kana da tarihi sai ka ganta kala ya ce wa ma za ka me faru kala ya ce katal ubaidillahi hurmuzan amma da ya ce ai ubaidillahi ɗanka ya kashe hurmuzan yau kala ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alayya bihi ce ku je kawo man shi wasa janahu aka ce umar da kanshi ya sa a kulle shi kala sa'id ibn al-musayyib sai dan musayyib ya ce ijtama'a abu lu'lu'a wajafniya rajulun hayara shi jafniya ɗin nan wani mutum ne ɗan hayara wal hurmuzan da hurmuzan ma'ahum hanjarun lahu an ga sun kewaye suna taru su uku ɗin nan kuma wannan makamin da aka kashe umar yana tsakaninsu lahu tarafan yana da baki biyu mun gano wannan da kyau ko mamlakahu fi wasfihi wanda sun yi wannan abin shi wannan makamin yana tsakiyar suka zauna suke wannan taron mallakan waye abu lu'ulu'a ne wasu suka ce ai asalin makamin na shi hurmuzan ne abu lu'ulu'a ya kera mashi da ya kawo ya ce mashi ya kake ganin wannan makamin ya ce ai duk wanda aka buga ba zai sha ba zai shi doka ba na a ran shi haka aka ce abin ya fa wasu ka ce a'a Iya kan maganin da ya gaya mai kenan kuma dama abokin shi an fahimci wannan ya je aika aikan hurmuzan bai san abin da zai yi ba fajalasu majalisan sun zauna a wannan waje suna tattauna fa'atharahum dabbatan sai wata akuya ta fado cikinsu fawqa hanjar sai wannan makamin ya fado fa abdurrahman bin abi bakarin sai abdurrahman ɗan abubakar sai ga makamin falamma ina umaru haka abdurrahman sha'an alhanjar yayin da aka soki umar sai abdurrahman ya ba da labarin wannan makami da ya ga sa abu lu'ulu'a suna tattaunawa da shi wajtima'ihim da taron su wa kaifiyatul hanjar da yanda makamin yake fa nazaru da aka ji aka duba makamin fawajadul amra kazalika sai su ga al'amarin haka yake ana ba da wannan labarin fawa saba ubaidillah faqatal hurmuzan shine ubaidillah ya je kashe hurmuzan wa jafniya ya kashe jafniya wa lu'lu'a da ita lu'lu'a binta abi lu'lu'a din falamma istakhlafa umar qala lahu ali yayin da falamma istakhlafa usman yayin da usman ya zama khalifa sai ali ya ce mashi aqid ubaidullahi min al-hurmuzan arama ma hurmuzan abinda ubaidullahi ya mai shi ma kashe shi A kala usman ya ce malahu waliyun gairi ai hurmuzan bai da majibinci sai ni wa inni kada afautu na yafi walakin sai dai me zan ba da diyya Wayurwa yurwa annal hurmuzan lamma addahu saif aka ce lokacin da ubaidillah ya datsa ma hurmuzan takobi a wuya qala la ilaha illallah la ilaha illallah ya rasu kun gano wannan yanzu ubaidillah ya kashewa. Allah shi kyauta wa amma jafniya fa kana nasraniyan shi jafniya kirista ne wa kana zi'irar lissad ibn abi waqas sirkin sa'ad dan abi waqas ne aqdamahu lil madina ya kawo shi madina lisulh alladhi bainahu wa bainahum wanda suke sulhu a garin su ko wal an nas al kitaba an zo da shi ne saboda aikin da za a yi sulhun da aka yi shine ya zo ya rika karantar da mutane karatu da rubutu na wasu adadin lokaci in ya gama sai ya koma garinsu to yana zuwa sai suka hada abu lu'ulu'a sai su kulla abota an gane to sai aka ce abdurrahman dan abubakar ne siddiq ya gan suna mitin daga jin wancan maganan shi ubaidillah ba bincike kawai sai jefar masu An gano wannan da kyau ko ya je biye karkashe su Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa lokacin da sayyidina ali zama khalifa ana mai mu baya ubaidillah ya tsere kun gano wannan bede ya dawo sun hadu da sayyidina ali ba wasu ce sun hadu amma hakikanin magana ba su hadu ba an yi an yi da ya ce ina ya san abin da zai faru ya ce tabbas sayyidina ali zai kashe shi kun gano wannan da kyau ku saboda ya tabbatar da ya kashe musulmi kuma ba wani dalili to amma tabbas sayyidina ali ba zai kashe shi ba saboda sayyidina usman yayi me yayi hukunci bai da dalilin ta da wancan hukunci na ijima'i sai dai ya tsorata wasu malaman suka ce karshe ya dawo kuma an ci gaba da hudda da dai sauransu allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan a takaicen takaitawa gani da abin da ya shafi kashe sayyidina umar dan khattabi kenan Allah madaukin sarki ya sa dace al mabhathu thani haka mala yace gaba da za mu tattauna wasu bayanai masu matukan mahimmanci na biyu daga cikin tarihin sayyidina Umar ahammul ahadas anan za a yi bayanin wasu abubuwan da suka faru masu matukan mahimmanci ne fi khilafati umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a zamanin khalifancin sayyidina umar dan khattab allah ya kara mashi yarda mawqi'atul qadisiyya farkon yakin qadisiyya ya faru ne fi muharram a shekara ta sha hudu to yakin qadisiyyan nan mun dan tattauna bayani a kanta haka amma akwai wasu gabobi na yakin qadisiyyan wanda bamu ci komi a kai ba wanda mun aje sai mun zo nan wasu bayanan kuma mun riga mun tattauna su kuma za mu ƙarajin maimacin sa nan ba don ya zama maimacin ba sai don itimamun lalfa'ida. ka gane akwai abin da za a yi maka yau gobe sai a ƙara maimaita maka wannan ba maimaci ba ne in ka kan da sautul bakara akwai tarihi annabin musa in ka sako ƙasa cikin sautul ma'ida akwai tarihi annabin musa in ka zo an'ami in ka zo arafi in ka zo kaza duk ba akwai ba akwai dalilin da yasa za a ga abin da aka faɗi a nan kila ba shi aka faɗi a can ba wasu fa'idojin ne ake ɗibowa domin a gaya maka don ka fa'idanta mu haƙuri mu tashi a kan almaba haka tsani don mu lailayo bayanin da kyau a gobe da izinin Allah domin mu fa'idantu da fa'ida mai darajar gaske nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum